Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM da ma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodangi, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Alhamis tara ga watan Maris ɗin shekarar 2017 mun saba magana ne akan harkar lafiya. Gidan rediyon nan na muryar Amurka da hukumar Amurka ta USAID mai agazawa ƙasashe masu tasowa sun gabatar da taron bita da kuma ƙwallon kafa don yakar zazzabin cizon soro Shin yaushe da yaushe ake shirya irin wannan taron sannan ina da ina ake zuwa a shirya shi? to wannan shiri gidan rediyo murya amurka tana yin shi duk shekara ya zama kamar al'ada a shekarar ta biyu da goma sha biyu mun yi shagarin bauchi hmm. shekarar ta biyu da goma sha hudu mun yi a garin plateau jos kenan shekarar dubu biyu da goma sha biyar mun yi shi a garin kaduna a hmm. shekarar dubu biyu da goma sha shida ya kamata a ce mu yi shi a bauchi amma saboda zaben wanda aka yi a ƙasar amurka da gudanar da bada mulki ya sa aka ɗaga har aka kawo mana shi farkon shekarar nan. To wannan kaɗan kenan daga cikin tattaunawar da zamu ji da wakilinmu a ɓangaren lafiya wanda shi ya halarci wannan taro kuma ya saba halarta shekara-shekara sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter. In lokaci ya bar mu za mu sakar muku layi a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ku tofa albarkacin bakin ku game da yaƙar zazzabin cizon sauro. Tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter ita ce, a ganin ku ne alfanun shigar kafafen yada labarai harkar wayar da kan jama'a game da kiwon lafiyar mu. Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau ya ce ai idan aka ce alfanu guda kenan. Alfanoni dai za ku ce domin ta hanyar shigar da kafofin yada labaran ne al'umma ke fahimta su gane illar da ke tattare da yin kaza da kuma rashin yin kaza ga lafiyar kuma cikin izinin ubangiji ana samun sakamakon da ake nema domin dai yanzu kusan babu inda ba a sauraron rediyo kuma al'umma na amfani da bayanan da suka ji masana harkar lafiya sun yi a kafafen yada labarai kamar wannan shiri na yau da gobe ai ba karamin taimakawa yake ba saboda haka haka babu abin da zamu ce da ku sai dai mu ce ubangiji Allah ya saka muku da gidan aljanna domin dai a gaskiya mu dai kun gama mana komai to mu ma mun gode amin <laughs> sai ibrahim umar gwamba ya ce yau da gobe hakika shigar kafafen watsa labarai wajen wayar mu mutane da kai yana da amfani kwarai da gaske duba da yadda manya da yara mata da maza kowa suna akan waɗannan kafafe to ta dalilin haka za a samu sauki wajen isar da sako cikin gaggawa ta yadda za su kula da lafiyarsu sai alhaji murtala mai gyada kwanta gora ya ce tabbas kafafen watsa labarai suna da muhimmin alfanu akan wayar da kan al'umma ta kowane fanni ɗari bisa ɗari domin a halin da ake ciki yanzu babu abin da ke ɗaukan hankalin jama'a kamar kafafen watsa labarai. Sai Rulwani Yakubu Jikamshi ya ce a gaskiya kafafen watsa labarai suna da mahimmanci sosai ta bangaren wayar da kan mutane dangane da kiwon lafiya musamman ta hanyar shirin kiwon lafiya da kuma gayyato likitoci domin ba da shawarwari. sai ahmad ladan girkawa ya ce yau da gobe ai wannan abu ne mai mahimmanci musamman wajen wayar da kan jama'a domin hanya ce ta mu'amala da jama'a sai istifanus johnson michelia ya ce to yau da gobe abin ba a cewa komai sai dai gyaran allah shi kuma haruna umar ya ce ina muku fatan alheri tare da fatan allah ya kara muku basira irin yadda kuke shirye shiryen ku masu faɗakarwa da taimakon jama'a ku tashi lafiya sai aliyu a bawa mai yama ya ce yau da gobe a gaskiya hakan na da matukar mahimmanci saboda mutum zai iya karuwa da wani wani abu musamman wajen ganin labaran duniya da samun farin ciki in ranka ya ɓaci da zarar ka faɗa kafafen yaɗa labaru sai ka ji abin da ke damun ka an cire maka shi gaba ɗaya sai ka yi ta nishaɗi. Sai Isa Mamman Sani ya ci hakika yau da gobe kafafen yaɗa labarai suna da amfani sosai game da kiwon lafiya. sai malam nura alhassan jigawa ya ce yau da gobe hakika shiga harkar wayar da kan al'umma da kafafen yada labarai suka shiga yana da alfanu domin kuwa da yawa akwai waɗanda ɗaukacin labarun ku ta wayoyinsu na hannu ne suke karantawa allah dai ya ƙara taimaka muku da mu gaba ɗaya sai halima aliyu gulde da zainab aliyu gulde suka ce yau da gobe a gaskiya shigar kafafen yada labarai harkar wayar da kan jama'a sai godiya domin kuwa alfanun kafafen yada labarai ba zai misaltu ba gani yadda dimbin al'umma suke amfana da kafafen yada labarai domin sanin abubuwan da suka shafi rayuwarsu sai shahid a haurafa allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe hakika sanya kafafen yada labarai wajen wayar da kan jama'a yana da amfani sosai saboda a ko ina ana tare da kafafen yada labarai Bala Yunusa Nasarawa ya ce, Ni a gani na kafafen yada labaru suna da matukar mahimmanci wajen isar da sakon kiwon lafiya tsakanin al'umma daban-daban a duniya. Misali faɗakar da yaduwar wasu cututtuka masu yaduwa kamar bullar kwalara, sankarau, da dai sauransu. Idan ɗaya daga ciki ta bulla a wancan unguwa to wannan unguwar ba lallai ta sani ba ko waccan jiha ta kamu kaga ba lallai ne waccan jiha ta sani ba ko tsakanin kasa da kasa to kaga kenan a nan kafar sadarwa tana matukar rage aukuwar ko rage shigar annoba a cikin jama'a don haka ni a ra'ayina kafar sadarwa tana da matukar tana matukar taka rawa a tsakanin mu sai edward mallo ya ce lallai kam kafafen yada labarai na taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kan al'umma bisa zancen kiwon lafiya don kwa su ne yanzu suka fi kusa da jama'a domin kwa birni da ƙauye ana amfani da waɗannan waɗannan kafafen don samun ilmantarwa ba ma kan batun lafiya kaɗai ba har ma da sauransu. Allah ya muku albarka amin mun gode. To sai mu leƙa shafinmu na Twitter at Bala Haruna 5 ya ce hakika hakan ya yi daidai kuma a gani na yanzu aka kamo hanyar kawo ƙarshen matsalolin kiwon lafiya tsakanin al'umma. Sai at Hafizu Balarabe ya ce tabbas akwai alfanu musamman yadda duniya ta zama a tafin hannu. Cikin ƙanƙanin lokaci jama'ar karkara ke samun kanin labarai. sai at mahamud kaura 01 ya ce ai wannan alfanu ne mai yawa kasancewar a yanzu galiban al'umma sun raja da amfani da kafafen yada labarai musamman na zamani sai daga karshe at sani aliyu turaki ya ce shiga kafafen yada labarai babban ci gaba ne ga al'umma musamman a yankunan karkara gaba dai gaba dai yau da gobe a tashi lafiya ta mun gode a ci gaba da turo mana da saƙon Usman fa na ganka ba yau kana wani walla walla cikin eh, ai kin san kin san yau da goben kenan yau anti zi eh. yau anti zi ta to bana fa a Facebook live ba guda Haruna fa ya turo maka eh, yana maka maraba da dawowa oh to <laughs> mm. ba guda Haruna mun gode sosai ai ni ma kin san abin da yake faruwa in mm. in naji zan dan kauce saboda dole sai wallahi dai sai in ji bana jin daɗi Allah sarki ai ka mun yi magana ba yanka kamar muna magana kai tsaye da su haka mm. wallahi kam ai muna jin daɗi kasance ta ba lahiya sai na tsaya <laughs> to yanzu bari mu ji tattaunawar da Usman ya yi da wakilinmu a harkar lafiya wato Nasiru eh, Yakubu Birnin Yaro don jin cikakken bayanin wannan taron bita da kwallon kafa na VOA da USAID da aka yi a Sokoto. Cutar Ah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ta Malam Nasiru Birnin Yara barka da dawowa ko in ce barka da hidimar ɗauko labari. Barka ka rai Malam Kabara. Ina son mu ji ne ko kuma masu sauraro su sami ainihin abin da yawa kana yawa me ya kai ka Sokoto ne? To a Usman Kabara da kai da dukkanin sauran masu are wani shiri ne da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kasashe ta ƙasar Amurka wato USAID wadda muke yi duk shekara na eh, wato dangane na faɗakar a akan yaƙi da cutar zazzabin malaria wato zazzabin ciwon sauro mm. manufan al'amarin shine mu tara mata masu juna biyu da matasa wanda yake kowa ya san su ne a ainihin cikin al'umma su sami cikakken labari ko kuma bayani daga bakin masana likitoci mm. waɗanda za su ba su bayani ta za su kare kawunan su daga samar da sauro ma a cikin al'umma na farko kenan hmm. sannan na biyu ta yadda idan sauran ma ya samu za ka iya kauce mu cizon shi hmm. sannan na uku idan ma har zazzabin ya samu ya ci ke zazzabin ya samu hmm. matakan da ya kamata ka ɗauka domin a kawar da zazzabin cikin gaggawa to wannan shiri gidan rediyon murya amurka tana yin shi duk shekara ya zama kamar al'ada a shekarar ta biyu da goma sha biyu mun yi garin bauchi Hmm. shekarar dubu biyu da goma sha hudu mun yi garin plateau jos kenan shekarar dubu biyu da goma sha biyar mun yi shi a garin kaduna a hmm. shekarar dubu da goma sha shida ya kamata a ce mu yi shi a bauchi amma saboda zaben wanda aka yi a ƙasar amurka hmm. da gudanar da wannan taron ana yin shi don mutanen gari ne koko na birni koko na karkara ya abin yake koko gaba ɗaya ne gaskiya gaba ɗaya ne amma mafi akasari mukan yi shi a cikin birni ne saboda yawanci in ta lura inda ake samun matsalar samun sauro musamman a nan kasar mu ta arewa ta nigeria mm. ba inda ke cikin kuma in ka lura irin cinkoso da ake shi sauro mai san wajen cinkoso ne da kuma zafi mm. so yawanci irin wayan abubuwan mukan shiga cikin birane ne a tara ainihin matan da kuma matasan mm. domin a a nusar da su wato a nuna masu yadda za a kare kai daga samar da shi sauran da kuma kawar da ah. shi sauran baki ɗaya har ma kan yi da matsalar malabar Eh to amma kuna bi layi layi ne kuna ye kuwa ko kuwa wuri ɗaya ne kuke taruwa ku gayyaci jama'a su zo kuma kimanin mutane nawa ke taruwa akalla. A shekarar dubu biyu da goma sha biyu da muka yi a garin Bauchi wato mun yi a wuri ɗaya a inda muka gabatar da ah, laccoci daga masana bayan masana sun yi wa matasa da ƙungiyar kungiyar kwallon kafa ta flamingo da muke amfani da ita wanda ita kungiyar mm. matasa ne bayan an masu jawabi sannan muka eh, aiki na tsabtace wata kwata doguwa wacce ita ta kai tsawon kilomita biyu mm. a wannan shekara na zanen shekara ta dubu biyu da goma sha hudu da muka yi a garin jos mm. shi ma mun yi shi ne a bayan ah, prtd e. Hmm. a inda shi ma akwai wani ciyawa da muka bayan an tara matasa an yi musu jawabai irin wanda aka saba sannan kuma aka yanka ciyawa aka tsaftace wuri hmm. don a nuna da abin da kuma ta yi sannan a shekarar dubu biyu da goma sha biyar da muka yi a garin kaduna a limi hmm. shi ma mun tsaftace wata kwata ne tsawon kilomita uku a cikin anguwar na nan cikin garin kaduna to dalilin da ya sa ba mu tsaftace kwata a garin kwata-kwata ba mm. shine yanayin yadda aikin bana ya zo da kuma irin yadda aka lura cewa mata suna da bukatan a kai gare su domin mm. wancan guda biyu da muka yi ce guda uku da muka yi an fi tara ainihin matasa maza ne mm. wannan kan sai aka ce to a buɗe hannun a tara matasan da mata masu suna dalilin kenan da muka je wannan taro aka yi shi a asibitin kwararru da ke mm. garin sokoto a inda aka samu mata masu zuwa awo mm. mata masu zuwa duba yaransu aka hada da matasan wuri da aka yi wannan lakcocin mm. sani kuma aka tafi aka yi kwallon kafa domin nuna yaki da cutar rikin sai da kunya tsallon kafa ta fulanin da ta zo ita ma tun daga garin bauchi har zuwa garin sokoto a inda aka yi wannan wasa. Yau wato kafin mu je ga labarin mu ya faru a wurin wasan Wani wane irin mm. likitoci kamar su wane kawasan za a ce wane likita ne da wane likita suka yi bayani a wurin ko su wa ne misali na'am na farko dai na girma kwamishinan lafiya na jihar sokoto dr balarabe shehu kakali mm. yana ɗaya daga cikin manyan bakin da suka halarci wurin kuma wato inda zai irin lecture da ya shi kansa ta ba da sha'awa akwai tambayoyi ma da ya har ya sa gasa mm. domin ya tambayi matasa abubuwan da ya kamata yaya za a yi abu kaza yaya za a yi abu kaza yaya za a yi abu kaza mm, na harkar lafiya ba matakan cututtuka wanda duk ya ci tambaya ta yi na harkar lafiya sannan daga shi kwamishinan harkar lafiya na jihar sokoto akwai dr nuhu mai shanu wanda mm. shi ne babban jami'i mai kula da asibitin kwararru ta garin bosa wato ta garin sokoton shi ma ya tashi ya yi mu taron dandazon taron matasa da mata masu juna biyu da mata masu shayarwa bayanai akan abubuwan da za su yi domin tara mm. kawuna da kuma kawar da mm. wata shi sauran gaba daya daga muhallinmu. Mm. Baya ga shi kuma akwai Dr. Nasir Gada wanda shi ma ya yi cikakken bayani akan harkokin yadda za a kula da kawuna da kuma yadda za a za a yi idan an samu matsalar zazzabin malaria kuma shi da mai da shi ta musamman a kan matsalar ta tarin fuka da yadda ake samun ta da yadda take bazuwa da yadda za a iya eh, kawar da ita da yadda mai ita idan ya samu cutar ya kamata ya je ga abin da ya kamata ya yi an duba shi an tabbatar da cutar da matakan da ya kamata ga irin maganin da ya kamata ya sha ga abin da ya kamata ya na tsawon lokaci kaza hmm. abin da dr nasiru da rake ne mana akwai wani likita wanda yake eh, shi ma yana cikin manyan manyan likitocin kwararru na jihar eh, sokoton shi ma ya tashi yayin ma taron matasa jawabi ba da waɗannan likitocin shi ne bayan an kammala sannan aka raba ma kuma tare da duk wata mace da ta zo wurin nan an ba ta kyautar gidan sauro gidan sauro guda mm, ɗaya mm. za ta je bayan kuma an nuna ga yadda za a yi amfani da shi a wurin mm. sannan aka ba kowace mata da ta zo wurin aka ba ta da kuma kowane wata da ya zo shi ma ya samu gidan sauro baya ga riguna da aka yi amfani da su kamar t-shirt wanda aka yi sanya kamfen na yaki da zazzabin cizon sauro da aka rarraba wa dukkanin halatta wannan taro. Kaman eh, gidan sauro ya kai nawa kenan aka bada a wurin? An raba gidan sauro a wurin ya kai guda ɗari bakwai. aka eh. rarraba wa ainihin su mata da matasa. Hmm. Sannan rigunan da muka rarraba shi ma ya kai guda ɗari biyar da kusan hamsin hmm. wa matasa da mata da kuma ainihin tambayoyi da waɗanda aka tambayoyi mata irin kan da makwararru suka yi an tabbatar mu a duk wanda ta samu an san eh, daidai abin da ka tambaya an mata kyauta na musamman domin kara masu kwarin gwiwa da kuma yin amfani da abin da suka faɗi a eh to malam nasiru zaka ga cewa irin wayannan abubuwan in an yi su ya hada da kashe kuɗi da sauransu daga ina kuɗin ya fito <laughs> to wannan ai ɗaukan nauyi ne daga gidan rediyon mu da amurka da haɗin gwiwa da wannan hukuma ta raya ƙasashe masu tasowa wato usaid suka mm. nauyin duk abubuwan da aka yi a wurin tun daga laccocin da aka yi da masaukan da aka ajiye ma eh, um, um, wayan da mahalarta taron da abin da aka sha a wurin da duk wani abu da al'amari da kuma kwallon da aka yi da matasan da aka gayyato suka abin da ma an ba su kyaututtuka da kuma eh, kayayyakin da suka sa duka a wurin duk wannan gidan gidan amurka da haɗin zuwa da wannan hukumar eh, ta sashi masu tasowa wato ita su nauyin eh, wannan al'amari. Eh to a duk garuruwan da ka san kun halatta lokacin tun daga fara wannan abu zuwa yanzu kamar misali gwamnatoci na jihohin da za a je a yi wannan abu kukan tuntube su kuma me suna ba da wata gudunmawa a kai? Eh to babban gudunmawa da irin waɗanda gwamnatoci ke mu shine haɗin kai na su mu wurin yin taro mm-hmm. sannan mafi akasari za a ga manya-manyan jami'an su kamar kwamishinonin lafiyan su kuma manya-manyan jami'ai daga ma'aikatan lafiya suna halarta wurin da kuma manya-manyan jami'ai daga hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro ta kuma ta yi hukuma musamman a wannan karan ta yi hukuma musamman mai yaƙi da zazzabin cizon sauro hmm. sannan baya ga ƙoƙarin da ita kuma wato ma'aikatan lafiya ta jihar Sokoto take yi don haka nan shi kwamishinan ya zo ya ba mu cikakken bayani bayan ma mun mm. sake ma al'ummar eh, jihar sokoto eh, magana kai tsaye a mm. rediyo mm. a dare a wato ranar mutum da dare kenan kafin a yi taron ranar talata ya ba mu cikakken bayanai abubuwan da suke yi kokarin da suke su ma nasu a matsayin su na gwamnati ya kawar da irin wannan matsaloli da ake fuskanta ko ake fama da shi na sauro. Har ila yau dai kafin mu je ga maganan kwallon da aka yi dan na san matasa za su so su ji kasan suna son su ji an buga ta maula. <laughs> Shi wannan taro daga lokacin da aka fara zuwa yanzu in na tambaye ka a matsayin wanda di ya shaida irin wa'annan abubuwa wace nasara aka samu? To alhamdulillahi babban nasarorin da aka samu shine ainihin kasan shi yanda yaɗa labarai su wa'anda ake domin su sukan kira mu suna ce mana ma shi ne za ku dawo mana baya ga wani domin akwai abokai da muka yi da yawa ta wannan kafa ta sada zumunci wato facebook kuma irin posting din da muke yi yanzu duk inda muka je za a ga cewa suna je da mu suna cewa ya kamata ku dawo ku mana mm. sannan mafi akasari zan iya tuna kamar da muke a nan a kaduna mm. matasa da yawa sun mm. amfana ta yadda sun sami cikakken bayani daga kwararru ta yadda Eh, menene matakan da ya kamata su ɗauka da kuma irin abubuwan da ya kamata a yi eh. musamman da na fita angoli a bayan mun yi wannan al'amari na lura ƙungiyoyin da muka yi amfani da su na mm. matasa mm. sun ɗauki wani al'ada su ma na yin irin nan mm, eh, gyara muhalli ta musamman na unguwa da suke to na ji daɗin wannan al'amari da na gani a a garin kaduna musamman mm. an gobe mm. sannan a jihar bauchi ma kungiyoyin da muka yi amfani da su muka gayyace su suka zo su ma sun kwabata wajen gudanar da na ayyuka tare da ƙungiyar kwallon nan namu ta flamingo f mm. da garin bauchi sun gudanar da irin wani ayyuka alhamdulillah ba ka cewa dai ana amfana ta hanyoyi da dama da kuma samun bayanai menene ka ce kuma game da kwallon da aka daka suwa aka ci suwa suka buga <laughs> an yi ta tsakanin masu faɗakarwa da zazzabin cizon sauro da kuma ita malaria gaba ɗaya muka yi hmm. domin kungiyar kwallon gaba ta flamingo ita ne muka bai wa suna malaria campaign hmm. sannan kungiyar rima academy ta fito ita ne muka bai wa sunan malaria hmm. to ikon allah kuma sai malaria campaign ne karfin ta malaria har ya buge ta ah, haka nan kungiyar flamingo kowa ya gani har yana nan musa a facebook hmm. ah, yanda kungiyar kwallo ta flamingo a ah, football club voa flamingo football club ta bauchi hmm. ta doke kungiyar kwallon kafa ta rima a academy ta hmm. wanda ita aka ce wa malaria kwarai wanda ita aka sawa malaria eh. <laughs> na ma wannan wasu eh. an yi jini a ranar talata a cikin memorial ah, stadium da ke cikin birnin sokoto hmm. a ah, birnin shirku To uh, daga ƙarshe Malam Nasir wani sako kake da shi musamman ga kafafen yada labarai 'yan uwanmu da muke aiki iri ɗaya. Gaskiya zan gode wa kafafen yada labarai da musamman suka ga halarci wajen wannan suke halarta domin duk mm. inda muka je muna gayyatar kafafen yada labarai su masu su ba mu nasu gudunmawa. Mm. Kamar a sakwatan nan Rima Radio ta zo a wannan Vision FM mm. wanda yake rediyo ne na kiran kansu sun zo duk sun ɗauki bayanan da aka samu labarin duk sun watsa kafafen yada labaran su kaga wannan ma wani taimako ne baya ga wanda mu gidan rediyo mu da amurka muke yada domin mm. tsarin abinan tuntuɓe ake cewa daɗin gushi. Eh tuntuɓe daɗin gushi. Yawa duk bayanan da ƙwararrun nan suka yi a wajen taron nan kabara. Mm. Ina tabbatar maka ba wai al'ummar da suka halatta taron nan kaɗai za su amfana ba duk wanda ke sauraron murya Amurka a shirin mana ƙaramin sani. Mm, zai samu bayanan da waɗannan likitoci suka yi domin zamu rike rika yankowa mun ɗauki abin kai tsaye hmm. mun naɗe shi ke zan ce za mu rika ɗauka muna sawa a cikin wannan shiri namu hmm. na ƙaramin sani wanda yake fitowa kowace ranar asabar da karfe takwas na safe wanda duk yake bibiyan irin shirin shirin gidan rediyon amurka musamman kamar gashi yanzu a wannan yau da gobe an ce gashi ma a yau da gobe na matasa <laughs> eh. za a ji sauran bayanai Allah ta za a rike wannan haka yake to mun gode sosai malam Nasiru Yakubu birnin Yaro da wannan gudunmawa da ka bamu ko in ce tsaraba daga taron da murya Amurka ta shirya na yaki da zazzabin malaria ina godiya Ahmad Tabara Allah ya saka da amin amin madal ce abin mamaki tsotsa guda yayi wa jininka duk girma ya hana maka aiki shi ta <laughs> ci usman wai tsotsa guda eh tsotsa guda in yi an samu matsala A ah, lalle wannan sauro <laughs> wannan kin ji yi tsotsa guda he ciwo in ma ba hankali ba sai lahira ke nan to Allah ya kiyaye sannan Allah ya sa wanda aka yi abin dan su sun ji mm. sannan kin san kamar yadda muka faɗa masu sauraro cewa akwai maganar da muke son mu sani mahimmancin irin waɗannan ayyuka na ƙungiyoyi. bari mu ji ta bakin al'umma Salamu alaikum wane ne daga jigawa alaikum salam kuna tare da alhaji ahmed kafin ta kofar garin bunangu kafin wasu lokal zaman jihar a nigeria to barka da warhaka <laughs> muna jin ka alhamdulillah wannan gidan rediyo ko kuma ce kafafen yada labarai tabbas na ba da gagarumin gudunmawa ɗari bisa ɗari mm. domin sukan sanar da mu wayansu abubuwan da mu sani ba mm. sukan sanar da mu wayansu cutuka da muke tare da su wanda mu sani ba sai ta hanyar gidan rediyo za mu san su mu je mu nemi magani Eh kai da shirye shirye masu inganci kafafan yada labaru tabbas gudunmawar da suke bayar ba kankani ba ne muna godiya ana ba da ikon aiwatar da ayyuka bisa kirbar gaskiya to mun gode sosai ga magana Alhaji Ahmed kafin ta kofar to mun gode Alhaji eh, Ahmed assalamu alaikum wa alaikum salam. da muke magana kina ina magana da malam Danjuma daga bidda niger state Tawar malam barka da zuwa Me za ka ce kai? wani lafiya. Lafiya kalau. Yawa. To me za ka ce game da wannan? Zan faɗi mm. gaskiya muna muna samu fadakarwa daga wannan gidan radio kamar yadda eh, ramalan birnin yaro yake wannan program gaskiya kowane lokaci mm. da wannan fili muke gane yaya ciwon malaria yake kama mai ciki yake kama yara gaskiya kamar yadda kuma yake bayani muke amfani da shi gaskiya muna jin oh, daɗi. ina ina fahimce ka shirin tsaya ina fahimce ka shirin da shi Nasiru Yakubu nin yara suke yi na magana karamin sani. Eh, to mun eh. gode na lafiya eh to mun gode sosai. To bari mu je jigawa saboda lokaci lokaci ba. Salamu alaikum. Eh salamu alaikum. Malam Usman. Mm, na'am. To kana magana da Rabi Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To malam Zaburansi barka da zaburowa. <laughs> Yawwa to in na za eh. man wallahi gaskiyar magana bayanin ku ba zai haɗu ba domin a takaice mm. ka gani ina aiki a asibiti. To. Wallahi Malam Usman za ka ga likita bafulatani da sanda. Mm. Zai zo zai gaya maka zai ce ya bacin sauro ya ai ai ai shi wannan gidan sauro ma da ake bamu mm. wallahi likita in ka in baka shiga ba za ka ga sauran ya domin ka ji ya bayani ma wani ko na maganar likita haka wanda ya yi a irin wannan shiri da kuke na mm. musamman na jimaiwa da na lafiya uwa eh, wallahi abin zai baka mamaki wallahi ba ne a riga mm. za ka jiya maka bayanin wata jinya wadda za ka jiya ce ai na ji likita ya faɗa a gidan a mm. gidan rediyo ta ko kafafan sun yi amfani amfani sosai mm. wallahi da lato abubuwan hede Allah ya taimaka Allah ya saka da alheri kawai na gode da rabi mu zabaran sai daga nan zabaran ta garma to mun gode mun gode sosai kuma kana iya tunani a ce wata rana a ce babu wannan kafafen sadarwa babu intanet babu komai ya za ya kenan an koma 1990 da kenan <laughs> ai za a sha da irin wannan abin eh. gaskiya to ya kamata mu dauki abubuwan da ya zo mana wato mai amfani da duk damar da ta samu ga wani daga yobe salamu alaikum hello wa alaikum salam usman kabara sannan ku da aiki yawa barka da warhaka mm. Alhaji Madu Kolo Ibrahim Gasho ne ke magana. To Alhaji Madu barka da warhaka mai sunan babana. Kwarai na sauran nan ka gaskiya yana bala'in damun mutane. Eh. Mu yanzu kamar wuraren mu ma babban damuwa gaskiya ma'aikatan lafiya. Eh. ba su suka yin feshi ba eh, yanzu amma kaɗan rage rediyon ka ganin sauron nan ba eh kaɗan rage rediyo amma ana sanyi sauro yana cizon al'umma kuma in ka je asibiti ya ce ai malaria typhoid eh. malaria typhoid duk wanda ya je shi ne duk wanda ya je wani in ka shiga gidan sauron ma sai ka rasa ta ina suke samun kofa su shiga to kana karkaɗe gidan sauron kan nan ka shiga Eh, wallahi to mun gode mun gode sai sai mutane suna fahimtar wannan shi yawa to barin ta tana maka kukan sauro kai ma mm. <laughs> kana waya <laughs> ai Usman an ci ai eh. halittar da tafi muni ta eh. fatsari a duniya ba wanda dan dan dan dan wannan dan <laughs> tsoron nan to mm. hello wa alaikum to a guje lokaci ya kure me zaka ce mm. kuma daga ina ne wane ne yawwa aminu yahuza ne daga kalaba wanda aka sani aka fi sani da aminu garanti to to muna jin kana da sakan 20 dakika yawwa to gaskiya muna farin ciki da wannan abubuwan wannan abubuwan da kuke yana ƙara bunƙasa mu a game da yadda za mu kara lafiya kuma yana ƙara taimaka matasa To mun gode Aminu nan za mu dakatar da shirin gaba daya mm. a madadin kan yanzu abokan aiki ga su nan su Maryam <laughs> Safinatu mai tsoron guda sauro. Eh, ah, <laughs> to Daniel Brown shine wanda ya bada umarnin shirin sai injiniya mu na yau Rob McLean Ibrahim Jirma ya haɗa mu da ku a shafin mu na Facebook Live. In Allah ya so ya kai mu gobe za mu kawo muku wani sabon shirin a cikin shirin yau da gobe Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya. Ba ruwanta a yau da malalaci. yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba